sai masa tukin tsaye na malam risala idan mutum ya yi bawa eh bawa ne ke sami maula kamar maula ne eh, shi ne mutum ya samu wani babban mutum a sai dai don girmamawa wasu malaman suna faɗa don girmamawa ruwan sha ne wannan malamai suna faɗa su girma wa jama'a risala risala bisura na'am sauri malam hada su ya kamata a yi abinda nasi ya zo annabi yana hadawa da na aisha ta ce annabi yana yin sallah da daddare ina lalumar sa, sai na lalumar sai na diga gansa a haɗe kuma a haɗin shine zai baka cikakkiyar sujjada in ka baje din kuma zaka takura wa wani ma'ai kadewa shi amma kuma wacce in an baje din bai yi bane ba na gwiwa hannu ka nemi littafin zadul ma'ad na ibn al ya yi magana aka da sabanin malamai man zama za ka je ka saya ka je ka duba to ka je ka duba ka duba bazin da yake magana akan sallah din nan da hukunce hukuncenta ya kawo sabanin malamai da yawa da gwiwa za a je ko da hannu za a je ok nan ok babu nasi akai karara babu nasi akai karara da ya ce a mayarwa za a yi ko abin nan sai dai ishihadin malamai wani suka ce in a tsaye kake an ce idan annabi a tsaye yake hannunsa ina yake a a kirji to tunda a tsaye kake dagowa da garguwa a tsaye ne kwa sun gure to sai ka mai da shi kirji wasu kuma suka ce a wannan ai ba tsayuwa ba sunanta sunanta me arrafu na rukuyi dagowa ne daga rukuyi inda ka dago daga rukuyi kuma me na dora hannu abin nan tunda kokarin tafiya kake da aka yi shahadi ne gaskiya na'am jama'a za mu tashi a cikin risala wa man aula da amatan ko? to bismillah rahman rahim al mu'allif rahimahullahu ta'ala abu al kairawani ya faɗa Allah ya masa rahama risalar nan ita ma ya kamata mu dan kammala ta ko ai mun kusa insha Allah man yau ita ma za mu shafa ta ku ne ba tunawa littafin nake barwa amma wa man aulada amatan falahu an yastamti minha fi hayatihi wa tu'taqu min ra'si malihi ba'da mautihi wa man aulada amatan wanda ya sadu da baiwa ta haihu ita ce ummul waladi kenan wannan aulada a matan din sai ka ja layi ka ce ai ummul waladi ake nufi ummul walad bai wadda kai ta haihuwa da ita kai ɗa ne kana da baiwa ka ta saduwa da ita har ta haihu wannan fa baiwa ta samu wani matsayi kuma na musamman ana ce da ita ummul waladi to wanda ya sadu da baiwa har ta haihu falahu an yastamti aminha fi hayatihi shi din yana da dama ya ci gaba da jin daɗi da ita a rayuwa ta sa wa ta min ra'si maliki ba ba'da mamatihi amma fa bayan ya mutu take za a yanta ta kaga ai kamar yanzu in yana raye kamar dukiyarsa ce ko to amma idan ya mutu yana mutuwa ba za ta shiga cikin gado ba a gane wato ta kumin ra'asi maliki ba a da mamaci bayan ya mutu kawai shikenan za a wato za a yanta shi min gani hukumar hakimin ma ba tare da sai alkali ya hukunci ba ina fata ana fahimta yawwa wala ya bai uha kuma irin wannan baiwa din da aka tara yaya da ita ummul waladi ba ya halatta a sayar da ita ba wala lahu alaiha khidmatun kuma ba zai sa ta ta aiki zai ta aiki bayan ta tara masa yaya kuma ita tura ta gona tana ta aiki wala gallatun babu galla ba zai ci moriyarta kamar ya zai sata ta yi wato kwadago ba shine galla ya sata ta yi aikin kuɗi ya ci kuɗin shine galla ya je tura ta yi kwadago <clears throat> wala o zalika fi waladi hamin gairihi amma yana da dama ya yi wannan akan ɗanta wanda ba shi ya haife ɗan ba a ah, to ɗan fa wanda shi ya haifa ai ɗani ko kaga bai da hukuncin bawa to kuna ganewa kenan amma walahu zalika fi waladiha min ghairihi yana da dama yayi wannan abuwa da aka ambata ya sa ta aiki da hidima a tura